Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma bakwai ashirin da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwala voahausa.com masu aro assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da ibrahim kalmasi garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa gwamnatin jihar niger ta baiwa 'yan banga gudunmawar babura har 90 domin inganta matakan tsaro a wasu ƙananan hukumomi uku da ke ci gaba da fuskantar barazanar tsaro sai kuma shugaban riko na jam'iyyar apc na jihar gombe da ya sha da kyar hannun matasa sai kuma mu kawo muku shirin usman ahmed kabara na nakasa ba kasawa ba kana muna ɗauke labaran da suka ɗauki hankulan jaridun kasar ghana daga nan sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya thank you Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa wasu manyan jami'an tsaron kasar cewa wato siyasa ce ta sa wasu kotuna suka dakatar da ikon zartaswa da ya amfani da shi kan batun shigowar baƙi. Sannan ya gargaɗin cewa babu tabbas kan yanayin tsaron kasar muddin babu tsauri a sharuɗan shigowa. muna cikin haɗari saboda abin da ya faru a cewar trump a taron da akan yi na ƙungiyar manyan jami'an tsaro na manyan birane a lokacin sanyi a washington ban taɓa son in kira wata kotu marar adalci ba don haka ba zan kira wannan kotu marar adalci ba a cewar trump duk da yake har yanzu kotun bata yanke shawara kan batun ba trump ya ce da alamar kotunan na siyasa a nan idan da za a iya nazarin takardar sannan a yi abin da ya dace zai taimaki bangaren shari'a sosai in ji shi wata kotun ɗaukaka ƙara da ke san francisco ta ce mai yiwuwa ta yanke hukunci kan koshin alƙalin kotun tarayya na da hurumin dakatar da umarnin hana shigowar mutane daga wasu ƙasashe bakwai masu rinjayen musulmi wanda trump ya bayar wani alkali a rasha ya yanke ma wani fitaccen jagoran 'yan adawa mai suna alexis navalny hukuncin dakatarwa ta koyon darasi na tsawon shekaru biyar bayan da aka same shi da laifin almundana al'amarin da zai hana shi yin takara a zaben shugaban kasa da za a yi baɗi idan allah ya kai mu navalny wanda ya dage cewa bai aikata laifin ba ya ce zai ɗauka kara kuma zai kara da shugaba vladimir putin muddin putin ɗin ya nemi wani karin wa'adi ba mu amince da wannan hukuncin ba cewar navalny bayan da aka yanke masa hukunci ina da 'yancin shiga takara bisa ga tanajin da kundin tsarin mulkin ƙasa kuma zan yi hakan a cewarsa navalny ya zargi jami'an gwamnatin rasha da yunkurin hana shi yin takarar shugaban ƙasa ne yana mai cewa wannan hukuncin ba wani abu ne illa wani sako ne mai nuna cewa suna ɗauka ta da magoya bayana da irin mutanen nan ne da ke ra'ayinsu a matsayin masu haɗarin gaske a gare su. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin Somaliya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa jiya Laraba. wanda tsohon firaminista ne mai takardar izinin zama ɗan ƙasa a amurka da kuma somaliyar an ayyana muhammad abdullahi muhammad wanda aka fi sani da farmayo a matsayin wanda ya ci zaben bayan zagaye na biyu na ƙuri'un da 'yan majalisar dokokin somalia suka kada farmayo ya ci mafi yawan ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu ta yadda ya tsere sosai ma shugaba mai ci hassan sheikh muhammad da kuma tsohon shugaba sheikh sharif sheikh ahmad muhammad ya amince cewa ya sha kaye bayan da aka kammala kiraya ƙuri'un sai wani taron jama'a a wani sashi na filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na mogadishu ya ɓarke da ihun jinjina shaidun gani da ido sun gaya ma sashin somaliyanci na muryar amurka cewa an ɓarke da shagulgula da harbe-harben bindigogi na murna akan titunan mogadishu babban birnin ƙasar nan da nan aka rantsar da sabon shugaban ƙasa wanda ya yi alkawarin inganta matakan tsaro da yakar almundahana da kuma taimakon talakawa hukumomi a arewacin afghanistan sun ce 'yan ta'addan isis sun kashe wasu ma'aikatan kungiyar agaji ta red cross 'yan asalin kasar ta afghanistan har su shida mai magana da yawan gwamnatin lardin jos jazz reza gofari ya faɗa wa murya amurka cewa harin wanda aka kai jiya laraba ya auku ne a gundumar oshtipa inda maharan su suka kama wato suka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kungiyar ta red cross biyu kungiyar ta red cross ta ce tawagar waɗanda ta kunshi direbobi uku da wasu jami'ai biyar na kan hanyar su ne ta kaiwa kaiwa kayan abincin wato kayan agaji da ake matukar bukata a wani yankin da ke kudu a birnin shebegan lokacin da ake aka yi musu kwanton bauna kungiyar ta red cross ta bayyana harin a matsayin wani babban mugun abu kungiyar taliban da ta ce babu hannunta a harin tana mai cewa kai hari ga kungiyar red cross mummunan laifi ne za mu farauto su tare da hukunta duk wanda aka kama a cewar wani mai magana da yawon kungiyar isis ta yi kirarin kai kuna harin bakin wake na ranar talata a birnin kabala labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari faro da rahoton gudunmawar babura da gwamnatin jihar Niger ta baiwa 'yan banga. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar ta bayar da gudunmuwar baburan hawa guda 90 ga 'yan bangar da ke taimakawa jami'an tsaro a yankin. Ana nan hukumomin rafi da shiroro da kuma sarkin fawa da dukkaninsu suka yi iyaka da jihar kaduna ke fama da matsalar 'yan bindigar da a yanzu haka bayanai suka nuna cewa akwai ɗaruruwan jama'a da suka tsere daga garuruwansu a sakamakon tashin hankalin 'yan bindigar gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta gamsu da yadda 'yan bangar ke ba da gudunmuwa wajen aikin samar da tsaro a wannan yanki shi yasa ma ta ɗauki matakin taimaka masu jibril baba indace shine sakataren yada labaran gwamnan jihar niger an yarda da aikin 'yan banga saboda ai su a hausance akan ce da ɗan gari ake cin gari su 'yan bangan sun fi sanin ƙauyukansu sun san waye sun san waye ne zai shiga ƙauye wani in aka gan wani yanzu wanda ba yarda da shi ba duk inda ya shiga sun san inda za su amma ko da sun niyya in ba su da hababin hawa zai yi musu waya so wannan zai kawo sauki akan ayyuka da 'yan ah, jama'an tsaro suke yi A gidan gwamnatin jihar Niger da ke mina aka miƙa waɗannan babura ga shugaban ƙaramar hukumar rafi Gambo Tanko Kagara, wanda shi zai kai ma 'yan bangar waɗannan babura ga kuma abin da yake cewa. mashins nan kuma da aka bayar a gaskiya su ne suka fi amfani a wannan ƙasan saboda me wurin da ake shiga ɗin nan mota ba ta zuwa in kafa kuma ya shigan shi da wahala mashin ne kawai za a iya amfani da shi wanda yake ne kuma gwamna ya duba ya kuma so mana ita za ta yi amfani akan wannan al'amari na su masu satin shanu nan da masu satin mutane. To kuna da kwarin gwiwa ko kuma kuna da imani cewa su 'yan bangan nan za su iya aikin nan? Sosai in za ka lura cewa masu ma masu yin abin nan tsoron 'yan banga suke. Saboda me su 'yan bangan gafa sun san dajin nan mahalba ne. Ko da yake dai ban samu nasarar jin ta bakin wakilan 'yan bangar ba saboda rashin halartar su wajen da aka ba da baburan. Amma masana harkokin tsaro sun tabbatar da cewa taimaka masu da kayan aiki zai yi tasiri wajen yaƙi da 'yan bindigar bisa la'akari da irin gudunmuwar da 'yan civilian jtf suka bayar wajen yaƙi da boko haram a yankin arewa maso gabashin nigeria mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria to yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan dama da tambaya ko da babu tambayo babba mai kiɗin maza ni da ina kai a babba ina To Allah ji kan Alhaji mai gari mai jauje gora. To kuma yanzu sai yadda shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Gombe suka rabu da matasa na Gomben dutse hannun riga. Wato group captain Bala Jibrin mai ritaya. Ga bayanin abin da ya faru sa'in da suke tattaunawa da Abdulwahab Muhammad. Mun je taro ne a Gombe yadda muke shugabancin jam'iyya to an yi zaben fidda gwanaye na 'yan takara wadda za su mana takara a matakin shugabannin kananan hukumomi da kansuloli na kananan hukumomi to mun zo muna murna ma juna a wannan fili na eh, da jam'iyya sai wasu matasa suka zo suka yi kanmu a cikin taro kowa yana nan suka zo suna zagi na particularly ni suke zagi eh. cewan mun zo muna musu ne ba da irin har za mu kashe ka sun faɗa sannan aka kore su daga baya suka sake dawowa ka zo wani kokarin cire hula a kaina wani kokarin cire glass a idona na karatu wani kwace takarda a hannuna sannan wani a cikin su ya same ni bige ni da ice a gefen wuyana da kafaɗata shine abin da aka yi eh. to dai alhamdulillahi an yi magana ganin cewar akwai hannun wasu jigajigan 'yan jam'iyyar npc din kai ya kafa kanci al'amarin ku. to shi dai guda a cikinsu ya ce shi ne youth leader na gidan sanata dan juma goji ne kuma cikinsu ya ce shi ma gidan dan juma gojen yake kuma har ma ana masa kirari da wai shi abatin mama to maman ku an ce ita uwar gidan sanata da da ɗaki aka ce an yi abu kuma banɗakin sa yana cikin abun giya wuya to kasan dole a ce za a fuskanci cewa kila ta gefen banɗakin sa yake. to sai dai kuma wani mukarrabin sanata dan juma goje garba tela herwa na wudil gombe ya ce baki shi ke yanka wuya domin kuwa ana zargin mai rikon jam'iyyar da faɗan wasu kalamai da ya harzuka magoya bayan tsohon gwamnan jihar gombe muhammad dan juma goje. Lalle ciyaman mu na riko. A wani dalili? Sai na zo ina can baya don ban zo wurin da wani ba sai na ga wuri ya ni ke ana ta neman a kai duka haka da raba su da kyar. Abin da ake faɗa ma shine yaran ma da aka zargin su da sun yi duka ɗin an kai batun yana kotu. Eh haka dai lallai an ce an kama su. Kwarai kuwa wanda suka daki sojan nan ba ciyaman na riko na APC ba. Eh, wannan gaskiya ne kai dan jam'iyyar apc ne shi wannan mutumi an aiko shi ne ya sasanta dukkan bangarorin da ake rikici amma kuma sai ga shi ku ba ku bari wannan ya yi aikinsa ba walakanta shi an bibige shi eto eh wato abin da yake faruwa an ce ne yana cewa wai dole cikin jam'iyyar gojira ya hada to ina jin abin da ya hazurka wasu bangare kenan a yadda nake cin a cikin magana don ya ce damuwar jami'ar APC a Gombe wai goje ne shine abin da ya kawo wannan musumar kenan. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha uku ga kuma shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke ci gaba da tattaunawa tare da wani bawan Allah mai suna Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya. wanda kuma ya ci gaba da gaya mana abubuwan da ya fuskanta da kuma abubuwan da yake fatan gani a wannan wasa na nakasassu da ma rayuwarsu gaba daya wannan da abubuwa da yake faruwa irin wannan gudunmawa da taimakawa juna da kirkirar abin da juna za su yi da sauransu da sana'o'i da ka faɗi cewa kuna kana yi kai kanka ma wani kalubalantar mutane za ka yi wanda suke kallon ku irin kallon hadarin kaji don dole akwai su a suna nan suna nan <laughs> kullum muna da fama da su hmm. gaskiya kiran da zan musu shine na ɗaya dai su sani cewa mu ɗan adam ne kamar yadda kowane ɗan adam kuma ɗan kowace ƙasa yake da iko da yanci kamar yadda Allah ya ba duk ɗan adam da dokokin ƙasa suka ba shi. A daina sauye mana haƙi abu ne za ka ga cewa kai ka zo da manya-manyan eh, hujjoji ko abin da zai amfana da ƙasa daga ka za ka ga sai ga mai gadi sai bar ta mola ya shiga sai tare kawai dan kana gurbi ko makaho ko kuturu mm. wayannan abubuwa abun bakin ciki ne sai ga wanda kai makana da shi a ofisin sai yana maka aiki mm. shi zai tare ka ta je maganar abin da ya shafi kasa mm. wannan gaskiya abun bakin ciki ne kuma ina ganin kusan yana damun kowa da kowa to ba ma su ba a kasar kanta gaba ɗaya da ake kira a kamar mu a nan Najeriya gaskiya muna da babban kalubale don har yanzu gwamnatin tarayya bata yadda ta samu a dokoki ba abin da ake cewa eh, disability right bill hmm. har yanzu ba wani gwamnati tun daga aka fara siyasa na har yanzu da ta yadda ta sa mu a cikin dokan najeriya a matsayin mu na yan kasan da aka ba mu yanci kamar yadda aka ba kowa hmm. wannan abu gaskiya ina kira ga wannan shugaba namu mai albarka hmm. eh, da president mahaifin bari ya kokari to alƙa ya abin tarihi mu sa a wannan abu kasan watanni da suka wuce bara dai kai Eh, shi yan senate a ƙarƙashin shi bukola sarki sanar senate president sun yi fasin abin da ake kira sun yi fasin building kuma kuma mm. sun yi ana kira yanzu abin da ya rage mana shi ne harmonization haɗa ɗin guda biyu mm. daga nan a fidda wanda za a kashe a ɗauka wanda za a ɗaga a kai shugaban ƙasa ya sa hannu. Mm. To gaskiya lamari muna roƙon arziki kamar aka ba kowa sa mu ma a sa mana hannu domin mu zama 'yan ƙasa masu cikakken yanki. Mm. wayannan wasu za su ga to me yasa ga dokar kasa kuke mm. nema a muku taku daban mm. eh, abubuwan da yake a ciki shine yau za ka je neman aiki kana da digiri ko kana da master ko dakto ne kai idan irin ka ya zo mai kafa sai ma'aikata ta gwamnati gara ta mai kafa domin a tunanin su ba kwakwalwa ka ake kallo ba eh, ana kallon fisukan ne ana kallon ka ne a matsayin ka na tafi to a dokar ta nuna cewa dole ne a ɗauki na tafashi aiki kuma idan mutum ya nuna maka bariya ya ki ɗaukar ka danna kasa an ka kai kotu da za a bi ma ka. Mm. Wannan ɗaya daga ciki kenan. Akwai ilimi wanda yanzu abubuwa da yawa a cikin wannan dokar shine cewa ilimin mu dole ne sannan kuma za a zai zama kyauta. Mm. Wannan sauki ne da zai sa kowane irin mutum da yake da na kasa ya samu ya yi ilimi. Mm. Baya da bayan haka akwai health inshorar da abubuwa da yawa da yake cikin abin mm. wanda hukuma za ta kula da maganar a natasashe ne sai baka da yadda za ka yi a kan fanado ka mutu ba zai taso ba duk asibitin da ka je wannan abu zai taimaka don kai natasashe ne a maka a kula ta musamman mm. akwai abubuwa da yawa wanda yanzu misali ka ga mafi akasarin abin da muka fi da shi ne rarrafe mm. to a cikin tsare-tsaren akwai cewa duk kayan da zai shigo na natasashe Najeriya to zai zama to an yi bashi wai ba kamar babu cajin da gwamnati ya ce don ta da wani abu a cikin abu. Mm. To abun akwai abubuwa masu amfani da yawa ko mutum haka kurin dan ya gansa na shi ci zalinta domin yana tunanin ba wata doka da ta ware ta ta ce ta ci mutunci na kasance akwai mm. wulakanci. To muna son duk irin wayannan abun an sa sa doka ya kasance cewa an samu ci gaba misali yanzu a irin kokarin da muka yi mm. don bayan duk abubuwan da na gaya maka nan kamar yadda na gaya maka harkar polio an samu turjiya da yawa mm. duk da dai maka tambaye ni ba mm. an samu turjiya da yawa a shekarun baya a Najeriya eh, ba a samu sauki da wayar da kan al'umma ba sai da mu masu cutar muka shiga ciki dumu dumu mm. mun ka tabbatar mun ba da gudunmuwa iri na irin su Alhaji Aminu Tudun Wadanin Kano da makamantan mu mun ka shiga muka jajirce muka ta wayar da kan jama'a kafin aka yadda a yau magana da muke maka Najeriya Allah da nan gaba kaɗan za mu fita daga cikin masu magana shan yunna Mm. in ba dan larura da ta faru a Maiduguri ba da yanzu ma ba ma ciki mm. amma dai Allah ya yarda muna aiki da gwamnati ta fada da ta fada. Mm. kuma gaskiyar lamari muna ba da gudunmuwa a yanzu haka akwai yan members sun kungiya sama da dubu ɗaya ɗari biyu da suke aiki domin taimaka gwamnati don korar cutar shirin na a Najeriya. Wannan ayyukan da muke cikin kenan to kuma in kana abin ka dan Allah Allah sai sa wasu kuma su ga me kake har ya taimaka maka. Bara ɗin nan Allah da ikon sa ina zaune kawai na ji kira akwai wata wani award da ake bawa wai Zeros Award mm. wanda bilgen ne da shugaban shugaban kasa na na na na na wannan na Dubai mm. kirawo ni Abu Dhabi suka bani award na Heroes Award akan maganar wanda suke taimakawa kautar da shirin nan. Mm. Wayannan abubuwan muna nan muna ta muna ba da gudunmuwan mu ko muna roƙon 'yan Najeriya don Allah don annabi su yi kokari su ci gaba da karɓar wannan magani a matsayin mafita kawai gida ɗaya da za ta hana mutum ya kamu da cutar sanyin nan. Ai eh, to amin amin. To daga karshe duk da ke kama na dogon bayani shi sa ne shiru na kyale ka saboda akwai abubuwa da yawa da ka amsa min su da nake son tambaye ka eh, wanda ka riga ka amsa su. Idan yanzu aka kalle ka a ƙasa ko matakin tarayya ko mataki na jiha sai aka ce to yau tun da kai ɗin nan kana da wannan larura wadda yanzu bata zama maka larura ba tunda har ta baka mafita har wasu ma sun biyo bayanta sai aka ce yau kai ne zaka rike hukumar wasanni to hmm. ya kenan zaka yi da nakasassu da kuma masu kafa wani abu mai sauki ne mhm. don akalla da iya ɗan karbin tarihin da na baka na shekara ashirin da wani abu muna wannan wasan mhm. ya kamata kawai wannan ma ya nuna cewa Allah da za a iya rikewa mhm. kuma za a adalci tsakanin mai kafa da nakasashen kuma za mu tabbatar da cewa mu irin abin da su masu kafa suka yi mana na danna hake mu wajen eh, eh, rana kai mai kafa ne yawa gurbi ba zai ba su ba za mu yi musu wannan ba za mu yi adalci domin mu mun san cewa su ne iyayenmu idan ma eh, gurgu ya samu wannan kasa yawanci ne yamma suka fane su suka gaba mana hmm. saboda haka gaskiyar lamari ina tabbatar maka zamu yi adalci kuma ah, ko da ma ban samu ba muna ba waɗanda suka samu shawara ba mamaki Allah a cikin sau wata rana inda rai da rabu za mu iya kaiwa ga wajen hmm. don muna siyasa muna cikin siyasa dubu dubu wata ramuwa in namu lokaci ne Allah sai ban matsayin da ya so mu hmm. to wani wani fata za ka yi ko kuma wani tsokaci za ka yi musamman wannan shiri na na kasa ba kasa ba daga murya amurka da ka fara jin shi zuwa yanzu a ah, tsokacin da zan yi shi ne abin da ake kira zan yi commended din zan gode wa Allah zan muku godiya da abubuwa tana cewa mu ma muna da muhimmanci da ya kamata ku bamu namu muhimmancin mm. kuma ina muku murna da shagon shugaban kasar da ya zo hmm. Allah ya sa ya zama mai sanadiyar gyara duniya da haɗa kan duniya ba mai raba ba sannan kuma ina gaya muku tsakani da Allah muna muku godiya ko muna muku fatan alheri yadda kuka tuna da mu Allah ubangiji ya ci gaba da tuna da ku don kuma muna roƙon kuma Allah waɗanda ba su tuna da mu ba su koyi da ku su su tuna da mu don su ba mu damar mu faɗi namu abin da yake damu mu don gaskiya lamari yanzu ba baka neme mu ba hmm. to waye zai je America yanzu neman ka <laughs> gaskiya ne <laughs> to magana ta gaskiya <laughs> saboda haka ina so yanda kuke yin nan sauran gidajen rediyo suna jin ku ya mm. zama abun gasa kowa ya bamu wani dan fili tun daga gidan rediyoyin mu wanda ake kira lokal na kasa mm. har international abokan karawa gugu kusan su ba zan kira sunan kowa ba <laughs> kuma muna fata Allah ya sa su ma su koyi da su ba bamu dama to amin amin dan abun ma da zan musu albishir su abokan aiki na ko ina suke a duniya da na kasa na jiha na duniya gaba daya shine abin da na gane da na fara wannan shiri na na kasa ba kasawa ba wallahi sai yanzu na gane cewa duk wa'annan da ake cewa na su ne maganan gaskiya suna da kwakwalwa fiye da yadda ake tunani sannan kuma ba wani a cikin ku duk matsayinsa da in aka kira shi wayarsa za ta buga sau biyu bai dauka eh. ba saboda haka mun ina jin eh. daɗi matuƙa sosai wajen neman ku in hira da ku saboda ba ba ni wahala babu ba za mu baka ba insha Allah nan gaba kaɗan man Allah ya kai mu ga makaman gwamnati mu za mu sa kuɗi mu nemo ka to <laughs> muna godiya sosai na gode <laughs> wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci To a gaida Usman da tawagansa yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun Ghana tare da baba ko makeri. zan fara sharhin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito cewar ghana ta cancaki africos a wurin sauraren kara a kan takaddama da kasashe biyun ke yi inda africos take zargin ghana da shiga yankin ruwan tekunta a cewar lauyoyin ghana africos ba ta tsaye kan magana guda kullum tana canza matsayanta jaridar daily graphic ta ce lauyoyin ghana a wurin sauraren karan a nan birnin washington dc sun gabatar da taswiran yankin da ake takaddama a kai tare da bayanan tattaunawan doka da na diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu wanda ke tabbatar da ba bata da madafa a kotun dokokin teku ta ƙasa da ƙasa har yau jaridar daily graphic ta bugo a manyan labaranta cewar ma'aikatar 'yan sandan ghana ta yi kira ga jama'a da suke mamayar ma'aikatun gwamnati da na masu zaman kansu da zumman tsare kadarorin ƙasa da su daina jarida ta ce a wata sanarwa da ma'aikatar 'yan sandan ta fitar daraktan sadarwa superintendent sifas ata ya ce laifi ne wani mutum ko jama'a su ɗauki doka a hannunsu su shiga gidajen mutane ko wuraren aikinsu su ce za su kwace kadarorin gwamnati da aka sace jaridar daily graphic ta ce sifas ata ya yi kira ga jama'a da su ba da labarin duk wani mugun aiki har da zargi da ake yi ma wasu cewa suna rike da kadarar ƙasa ko ma'aikacin gwamnati ne ko ma mai zaman kansa a kai labarin su a babban ma'aikatar cid da ke hedkwatan 'yan sanda a birnin accra don ɗaukar mataki da ya dace a kansu sai kuma jaridar da statesman wacce ita kuma ta rawaito hulicin shugaban kasa na na ado dankwa a kufa ado inda yake cewar a ƙarƙashin mulkinsa ghana za ta koma kan turban ci gaba kuma nan ba daɗewa ba ƙalubaloli da ke tattare da tattalin arzikin ƙasar za su zo ƙarshe da take ci gaba da rawaito jawabin na shugaban kasa jaridar da statesman ta ce nana akufa ado ya ce zai gabatar mataki da yake ɗauka a cikin jawabinsa ga ƙasa wanda zai yi nan ba daɗewa ba da kuma kasafin kuɗin ƙasar da zai gabatar ga majalisar dokoki don ya nuna wa 'yan gane cewa ba su ɗauki aiki da suka basu da wasa ba jaridar da statesman ta ce shugaban ya tabbatar wa majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa da ta kawo masa ziyara a fadarsa cewar manufofin gwamnatinsa su ne za su kai ƙasar ga cin gaci idan muka leka jaridar delega za mu ga ta bugo cewar jam'iyyar npp mai mulki ta kafa tubali mai karfin gaske na inganta yankuna marasa galihu a cikin birane da zangonni a cewar ministan raya unguwannin cikin birane da ci gaban zango abubakar sadiq boniface jaridar ta ce ministan ya faɗa wa kwamitin majalisa mai tantance jami'an gwamnati cewar babban aiki da ke gabansa a yanzu shine yadda zai wayar da al'ummansa da zango jaridar daliga ta ce ministan ya kara da cewar akwai bukatan a canza tunanin mutane da ma na gwamnati don kanta da kungiyoyin jama'a da na masu zaman kansu da baki ɗayan al'umman ghana yadda kowa zai ba da nasa gudunmuwa ga ayyukan ci gaban zango da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makeri sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gaida baba ya yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Amerika. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto da Najeriya. Ina son amfani da wannan dama tare da yin addu'a ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Da fatan Allah ba shi lafiya mai ɗorewa. Allah ka ba shi lafiya ya dawo gida Najeriya ya ci gaba ayyuka ne na alheri kamar da saba. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina yau zan yi kira ne wa matasa musamman ma matasanmu na Najeriya wato musulmai da kiristoci. A gaskiya ya kamata mu haɗa kanmu duk wani tashin hankali mu bar shi. saboda najeriya yanzu akwai wani irin mummunan hali da ake fadace-fadace musamman a yankin kudancin jihar kaduna wanda wannan fada yawanci musulmai ne da kiristoci kuma matasa to a gaskiya ya kamata wannan fada a daina shi mai magana musa shehu inusari daga jihar yobe a tarayyar najeriya ana jita-jitan cewa shugaba muhammadu buhari a jiya talata ya zo ya sauka a birnin tarayya amma kuma an koya 'yan najeriya yan najeriya suna ta sai kuce ce akan cewa shugaba buhari ya zo wasu su ce bai zo ba wasu su ce ga ya zo ya sauka a abuja a jiya talata salamu alaikum sashen sunana muhammad awal tunawa daga zaria amma yanzu haka na kiran ku daga lagos zan bayyana na yau game da magana da aka yi akan harkar almajirci to hakika ne ra'ayina gaskiyar magana idan ma sun ke Allah ya kawo gwamnatin da za kashe ha shi ne dukkan wanda za ka ji ce shi bai goyon bayan hana almajirci tambaya ɗaya za ka yi mishi da faɗa tsakanin shi Allah ɗansa yana almajirci kuma yana tafiya kafa mata kamar riga a yage daga yaro ɗan shekara kuɗin shekara hudu wai an tura shi almajirci iyaye sun san su haifi ɗa su yi zuwa su duniya amma su su su kartinsa suna ganin tawa da ne a kansu to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. 'Yan majalisar dokokin Burtaniya jiya Laraba sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da barin Firaminista Theresa May ta ci gaba da shirye-shiryen janyewar Burtaniya daga tariyar Turai. Kama da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya gabatarwa sai Solomon Abu dan mutanen Ghana da ya bada umarni da injiniyan loves ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an ji ku.